Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. masu mu barkan da yau da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio kalangu shirin muhawarar studio kalangu wani hili ne da ke ba ku damar tattaunawa kan al'amuran rayuwa na yau da kullum tare da ƙwararrun masana ku samu shirye-shiryen studio kalangu ta hanyar gidajen radio 38 sabu da studio kalangu a faɗin ƙasar niger an yi mai ku same mu akan radio alternative kan zango mita goma tar da tara da ɗigo hudu kan amfani fm kan zango mita ɗari challenge fm akan goma tar da shida da shida da iskuta ta kwara tagi akan gomiya tara da ɗigo tara. Haka zalika za ku iya samun shirye-shiryenmu a kan yanar gizo www.studiokalangu.org. kan facebook studio kalangu da kuma kan whatsapp shirin mahaura studio kalangu na yau ya mai da hankali kan batun noma a jamhuriyar niger ta yaya ne ya kamata manoma su rinka noman abinci tsawon shekara ba kakkautawa tun dai a shekara ta 1984 gwamnati ya kirkiro da noman rani ganin yadda a wannan lokacin karancin abinci yana neman ya kaka gida ga jama'a kuma wannan tsarin na noman rani ya taka rawar gani sosai a wannan lokacin domin ya ceto iyalai da dama domin a wannan shekara kasar niger ta fuskanci rashin ruwa wanda ya yi sanadiyar hori a wurare da dama na cikin ƙasa. Daga bisani gwamnati ya gyara guraren da ke da ruwa inda ya girka wasu sa'o'i na zamani wato tsaye da ruwa don ba al'umma damar da gudanar da ayyukan noman rani don kare kanta daga fadawa cikin karancin abinci da kuma sayarwa don biyan bukatun iyali da kuma bunƙasa al'amura na tattalin arzikin ƙasa ganin yadda husa'o'in zamani suka taka rawar gani a cikin al'amuran noma yasa hukumomi suka buɗa ma manoma hanyoyi wanda za su yi amfani da su don bunƙasa ayyukan nasu sai dai duk da irin wannan ƙoƙarin da hukumomin suke yi hannu da hannu da manoma wannan bai ba su damar gudanar da noman tsawon shekara ba duk da cewar jama'ar na buƙatar kayan garaken a da yaushe dalilin da ya sa kenan hukumomi ke yin odar kayan garake da wasu na marmari da ƙasashe makwabta domin biyan bukatun al'umma wanda yawanta ya haura da miliyan goma sha bakwai kamar yadda masu ka nuna a lokacin idarar jama'a na shekara ta dubu biyu da sha biyu tare da bakin namu za mu taɓo fannin matsaloli da ke hana ruwa gudu a bangaren yin noma tsawon shekara da kuma zakulon hanyoyin samun mafita da za su ba al'umma damar samun kayan garaken da sauransu a lokacin da suke bukata a nan cikin ɗakin magana na studio kalangu muna tare da alhaji jibabanya na haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a ƙasar Nijar. muna tare da usman dan tata shugaban kungiyar nan fondation jeune ni hawa usman nake muku lale marhabi kan inji muna tare da amina hassan To madalla bakin mu mun gode da kuka karɓi goron gayyata na muhawarar ta studio Kalangu. Mu soma da ku alhaji jibobanya shin wani irin kokari ne kungiyar taku take a bangaren manoma a nan kasar nishar to da fari dai hawa sai in miƙa godiyata da godiya na ƙungiyar platform zuwa gare ku kuma muna tambaye ka ida mu zuwa ga babban naku tunda dai labarin da wannan radio naku kalangu yake bada shine muke jira tunda yana ɗauki bisa harkar noma hanni-hanni a tattamna kuma a hidda matsaloli kuma a yi kira kenan mu mu wadda kinka haɗi ne ƙungiya ne kaman ƙungiyan ƙungiyoyi cikin ita platform ɗin akwai ƙungiya goma sha ɗaya kenan aikin na hari da muka yi shi ne mu kafa gungu inda za mu yi shawara tun da aiki duka da za ka yi in ba ka yi shawara ne ka yi tunani ka yi lisahi ba za ka ci moriyan aikin naka ba aikin mu na biyu mu duba yaya ne za a yi wannan aikin noma a yi shi don ta unhane mu ba a yi shi ba don a ke a ni manomi ne in an gane ka ba ka kama da mutum ba ka ci da iyalinka ba ka sutura wadda ya kamata kai dai ga ka kanan ka isa wadda ka kai so ba kenan aikin da muke yi yanzu muna so manoma su zama ma'aikata kaman yanda wani mushen lokal shike wanda kaman ke kina nan kina aikin radio radio yana biya ki kina unhani aikin naki haka nan ne muna so aikin noma ya zama aiki na dindindin wanda manomi in ka gan shi bai da wani kumya ya buga gaba ya ce ni manomi ne kuma da noma nika ci da noma nika ci da iyalina da noma ne nika yi ayyuka na duka. Na uku muna yi horo don baka iya yi aikinka in baka da horo tunda zamani ya sake ka gani noma da aka yi da in an yi ruwa ruwa guda ne Niger duka sai a yi shifka yanzu ruwa yana faɗi cikin gona guda sai ka iske bangare guda an yi noma bangare guda bai yi noma ba kuma muna ja hankali mutane a mai da hankali bisa aikin noma rani tunda damanan na muna kani tana kawo tangar sai ka gani lokacin da aka jira ruwa ba da zakwa lokacin da aka so ta ci gaba sai ta tsaya kuma ko ta zo rana guda gaba ɗaya ta mamaye duka abubuwa da an ka shifke muna kokowa da a raya abubuwa da Allah ba mu ka gani yanzu itace ana nan ana bata su kyawa wuraren ruwa wuraren mashaya waɗannan wurare duka suna nan suna lalatawa muna gani wata rana kuma mu ma ne muna ja hankalin mutane yara ga su nan yanzu ba su so aikin noma ko aikin kiwo muna ja hankalin su muna gani ina ne ana in bai so ya ɗauki hauya akwai inda aka iya a sashi bisa harkan Eh, noman da yake yi nan kuma muna wannan kokari muna kuma gani yaya ne mata tunda manomi duka in ka ga noman shi yana bi hanya ya samu mata mai kyau hura ya zo da wuri-wuri ko an yi tuwo wadda ya kamata ko dai akwai waɗansu dai tallafi da yake yi ma mijin don aiki ya ta daidai yanzu akwai mata waɗanda su da kansu shugabannin gida ne to su ma muna gani ya ne harkan aikin nasu yake wani iri tallafi ne ya kamata a yi musu wani iri taimakawa ne ake so a yi musu yaya ne za a yi harkan sarrafa abubuwanmu yaya ne harkan kasuwa yaya ne harkan bincike duk abubuwan matsalolin da muka fuskanta da abubuwa da muka sa gaba duka shine eh, kungiyar namu tana kokowa da ita madalla mun gode alhaji banya mun sake dawowa ku mu koma wajen ku usman dan tata shugaban kungiyar foundation jin shin kuna iya take ta mana kungiyar ta kun irin ayyuka ne take to nagode mu kungiyar mu Afrique Foundation Jeune an ka sani kuma da sunan AFG muna kokarin kama kula ma yara matasa da kama ba jira ya kamata su yi ba ko don wajen uwayensu ko wajen gwamnati don su tashi ga kansu su koyi ayyukan da ke gare su ayyukan da yau muke iya mu'amfani da su kuma aikin zancewa gona ko na gandari sun zamanto kama ayyuka ne da yara suke iya su yi don wanda duk ya tashi ya ce da ƙauye yana iske ko bai iske gona ba yana iske kamar zan cewa dan su shanu ko raguna ko awakin da yake iya ya kula da su kuma cikin su kuma matasa na birni akwai ayyuka sosai da ake iya yi kamar na harkar ayyuka na garake haka don mu kwatanta musu yadda suke iya su yi shi tunda yau matasa kamar ayyukan nan na ubannanmu da kakanninmu ba su ɗauke su da girma ba kamar yadda alhaji ya hodi ɗazu kenan ana kwatanta musu da wannan shine a lalle gurin da suke su samu nan zuwa gaba su ci unhwanin arzikin da Allah ya sa sun ka iske. to madalla mun sake da kun kudin tata alhaji shibabanya mene ne kuke ganin yake samun noma su kasa yin noma kamar tsawon shekara ya zamanto bukatar da mutane suke da misali mai da an ka fannin kayan garake ya zamanto an noma su a cikin lokaci kuma ana samun shi a bar samun tsaida wasu kamar a bar samun lokacin da ake cewa wanga lokacin ba na wanga mana wani lokaci to ka san abin da ga kawo cikas noma dai abin da take so na fari ƙasa inda aka noma mutane da yawa suna da matsala zuwa samu wurin da za su yi aiki sai ka iske wani a ce bai gadi ba ba na baban shi ne ba kai dai matsalan ƙasa yana hana a yi aiki matsalan ruwa ka gani yanzu muna samu ruwa da damana ruwa ya zo ya zuba rana guda gashi nan ya zuba ya zuba amma ruwan nan ya gudu ya tahi ba a keɓe wurin da za a da ruwan nan don a samu a yi unhwani ruwa wannan matsala na uku shine rashin iri iri mai kyau da iri da muke unhani da shi ka ɗauki ko irin haƙi ko irin dawa iri ne wanda yana tsohon lokaci wata uku kana amma yana so ruwa wata uku ko hiya da haka yanzu kuma ruwa da muke samu bai kai haka kenan ya zama tilas mu duba yaya ne za mu samu samu iri wanda ba zai daɗe ba ya nina na uku shine manoman su da kansu sun huskanta da talauci sai ka iske ko kana so ka yi noma in ma kana da ƙasan in ma akwai ruwan sai ka iske mutumin bai da ƙarhi da zai saye iri mai kyau wannan yana hana musu aiki matsala na hudu shine ka san wurare da yawa wata rana sai ka iske inda aka noman nan nan kuma ne aka kiwo sai ka iske manomi bai da abin da zai kalance irin da za su yi eh, noma shi zai sa ba zai samu unhani sai ka gani Eh, ya sa iri sai ka gani bisashe sun zo sun canye wurin nashi wannan yana hana a yi aiki a lokaci bayan shi ana samun wata matsala mutane su yi abinci gashi nan ba a saye shi da darja akwai wani lokaci sai ka iske tomati gashi nan jawur ko ina ba mai so sai ka iske albasa gashi nan ba mai so ka yi buhu guda in ka duba abin da ka sa cikin aikin ba ka samu unhwani shi wannan yana hana mutane su yi aiki ko an sa shinkawa shinkawar nan gashi nan an yi shi gashi nan yana aje ba a samu mai saye ba ko pom de ter haka kai dai a yi abinki sai ka iske ba a saida shi da darja ka gani irin waɗannan matsaloli ne guda guda guda guda waɗanda ana huskanta in ba an shahe su ne ba akwai matsala ka gani matsalan ƙasa matsalan ruwa a keɓe inda za a yi aikin iri da makaran horo paske wata rana mutane suna so taki takin nan ba a san yaya ne aka iya a sashi ba babu sani bayan shi kasuwa in babu kasuwa in kasuwa bai bi ba bai zai wa kuma tallafin da aka yi ma manoman ko su kai ga kuɗi ko abu waɗannan kuma wata rana babu su shine zai sa sai ka gani aikin nan ba a yi shi a lokacin ba kuma ba a yi shi ba wadda ake so. Yanzu a cikin ƙungiyoyin naku da kuka bayyana mana wanda suke cikin haɗaɗɗen ƙungiyar taku akwai ƙungiya ta mata kuma akwai wasu ƙungiyoyi wanda suke ba mata horo bisa kan yadda za a adana wannan albarkatun noman da aka samu shin matan da ke cin ƙungiyar ku sun taɓa umhana da wannan horon ka san yanzu akwai wurin da mun ka hidde musamman don horo mutane akwai wani wuri da aka ce ma windi kusa ga balle yara wannan wuri wuri ne da mun ka keɓe don a yi ma mutane horo bisa aikin da suke nan suna yi su yi shi a lokacin su yi shi a fannin da lokacin da ya zo yanzu ka gani yanzu da canje yanayi ya zo ba za ka iya ka ɗauki iri wanda zai daɗe wannan muna yi musu horo wannan kuma ƙasan ya kamata ba ƙasa duka ne yana so kamar taki na zamani haka kila ƙasan duka akwai taki da yake so kuma muna yi musu horo taki na zamani tunda duk noma da an ka yi da shi kana gani ɗiyan noman nan sun yi daɗi da ɗiyan waɗanda an ka sama taki na zamani kuma akwai wani lokaci kamar wadda ni gaya maka tomati yana da yawa mhm. muna yi musu horo don tomati nan su maida su sa cikin konko don akwai wani lokaci tomati na ana neman shi ba za a sami shi kuma muna yi musu horo yaya ne kayan in an sarrafa shi cikin yaya ne aka sashi cikin kaya wanda ya zo ya gane shi duka abin yana ba shi shawa sai ka iske wata rana da kakanni mu nan sai ka iske nono gashi nan an kawo an aje ga kuda wurin da an ka kaje ƙuryan waɗannan abubuwa duka muna yi musu horo bisa yaya ne za su yi su da kansu in an gansu an gani mutane waɗanda sun gyara jikinsu abincin kuma an gyara shi inda an kasa shi kuma an gyara shi ka gani ko mutane waɗanda suna sarrafa ko pom de terre ko suna sarrafa nono ko suna sarrafa gujiya wuraren da suka sashi yanzu muna ce su gyara shi don in an gan shi ka gani yanzu in ka duba kayan turawa sai ka gani cikin ɗan kwali a gyara maka kwalin nan in kaga kwalin nan sai ka tabbata ka ce a wannan kwali in na taɓa abin da a cikina na daɗi gare shi ga laliku abu ɗan da bai kai bai kawo ba sun yi misi huska mai kyau kana gaugawa ka zo ka amshi wannan ka sai wannan abu to mu kuma muna nan muna musu horau don su gane ya aka sarrafa kaya ina ne aka aje su ya ne aka kira kasuwa ya ne ana kokari da wanda zai saye ya ne aka samu masaye waɗannan duka muna yi musu horo kuma su ma suna nan kungiya duka tana nan tana horo mutane don su samu su yi aikin su wanda ya kamata kuma da yadda idan suka yi noman da yawa kan abin ya lalace san yadda za su adana shi a sashi cikin wurare wanda in a shi ana iya aje shi wata guda wata biyu wata uku tunda zuwa wani lokaci sai ka nemi tomati na ba za ka same shi sai da ya hito mana daga ko burkina ko daga ghana kasa wannan bai kamata ba mhm, mhm, mhm. mun sake da kanku alhaji usman dan tata a yanzu haka <coughs> kuna da wani fili wanda kuka keɓe kuna hiyar da ayyuka na noman rani tsawon shekara kenan kamar kuna yin shi ne ba kakkautawa kuna iya shaida da dalilin da suka sa me za ku ga yin wannan aikin na numara ne. to eh, na gode wajen an ɗauka kama misalin garkar da mu muke aiki ciki zan cewa ba mu da matsalar ruwa tun da kama forage muka samu muka yi mun yi forage mun yi kuma mun sa kayan aiki da ke sa a ce wajen ban ruwa ba da wahala ake ba da ruwa ba tunda kama in a ɗauki kama eh, ice ya zamanto kullum yana samun ruwa kun ga rayuwa kuɗin zai yi mhm. kenan eh, ba mamaki ne ba zan cewa in dai akwai ruwa akwai ma'aikata akwai eh, takin da ya kamata wato wuri sai ya ci gaba kahin mu kai ga wannan kamar mu yi ayin ku kuka ce kai ni ya kamata in shiga yin aikin garka to mu yanda muka fara kama tun harko matasa ke zowa wajen mu suna ce muna mu ga ayyukan da muke so mu yi ga ayyukan da muke so mu yi in mun <laughs> lisawa sai ku ga kama a ce mutum sun yi ɗari biyu suna gari guda amma aiki guda suke so a ce a ɗauki kamar aikin wani, yana son ya, zama a ce kamar cikin ofis yake aiki kuma bisa na'ura yake son ya aiki in bisa a ce kamar gari kamar eh, ban rena ba amma a ce ko doso haka cikin koma jihar doso ne in an ce shekara duka za a samu mutum 200-300 da za su cewa za su aiki cikin eh, bisa kan na'ura cikin ofis sai a tabbata da wanga tana zamanto wata wani bai da aiki don shine muka gotamta musu muka ce musu kama a ce yanzu a lissafa a gani mi ke gare ku a hannu wata ran sai mutane su ce muna bamu da komi in mun ce ku ƙara da lissafa ku gani menene ku tuna mi ke gare ku uwayenku mi ke gare su sai can su tuno da a ashe akwai gonaki akwai garka da ke gare su garkan nan ko gonakin nan an gada su ne tun da dadewa kenan menene arzikin da ke gare ku ga hannu shine gona ko ko garkar da ke gare ku su kuma ba su son wannan aikin dan mi suke cewa haka nan sai su ce a ai su dan mi yau suke cikin talauci ko uwayen suke cikin talauci dan kakanninsu ko uwayen nasu ba su je boko ba kenan ba su samu sun ka samu aiki kamar na gwamnati ba dan shi yasa su yau suke cikin talauci wannan ba a cewa karya ne duka sam sam sam amma ya kamata ne kamar mutum ya diba yanda abin da wa kakanninmu sun ka gada sun ka bamu mu kuma mun ka gada arziki ne kenan mu dibe shi in yau mun ka gani kama baya da bai da unhani kwarai kenan yalla mu ne ba mu bashi unhanin da ya kamata ba dan shi muke ja hankulan su su gane ma aiki duk yanda yake na ƙasa lalle aiki ne mai albarka amma yana son kuma a shi ma a daidaita shi don kamar yadda ɗazu alhaji ya ce ne an yi zamanto shekara da shekaru mun saba da a ce akwai lokacin da in damana ta shigo alhamdulillah komi an ka shibka zai hitowa in an yi noman shi an kula da shi za a samu unhanin shi yau an san da yanda harkokin sun ka zama yau ruwa in sun zo yau ba a san inda za su haɗuwa ba ko kuma yanda ya haɗi ne cikin gona guda sai ku ga rabi an samu ruwa rabi ba a samu ruwa ba wani gari cikin rabin gari an samu ruwa nan wajen ba a samu ruwa ba kenan akwai matsaloli da yawa da mutane ke fuskanta yau amma su matasa ana iya a sha hankulansu mu gani kuma wajen kama kungiyoyin e, da ke iya su kawo musu nasu gudunmawa ya ake iya a sa kaman ruwa ko sauransu da matasa ke iya su aiki da su don shi muke wannan jarabawa sai kamar a ce lalle kowa ya san menene aikin da yake iya yi ba mu raina komi ba da ke gare mu in a ce ko wajen noma ne ko wajen makiyaya ne lalle akwai ayyuka sosai da ake iya yi cikin birni ko kuma cikin garuruwan da ba birni ba mhm. yanzu kamar kuna iya kesta mana matasa ne kuke aiki tare da su ana mu kama yanda tun yanzu mun kai shekara goma mun samu kama matasa dubu bakwai da mun kai ma kama gwargwado da sun ka zo wajenmu da kuma muka kula da su mun samu wajen mutum ya yi dubu haka da mun ka gwada musu ayyukan da suke isu yi da sun ka samu kama zancewa eh, ƙari bisa kan ayyukan nan da ba na gona kaɗai ba. To matasan nan kuna bin so da ƙafa kun san a yanzu abin da koya musu nan suna ci gaba da shi. Kun san ita duniya da take mutum duk yanda sani an ka koye shi ba dan kullum a ce da an kare shi ne za a amfani da shi ba. Akwai matasa da yawa da lokacin da sun ka kare kamar gwargwadon nan nasu sun tsaye da ayyukansu kamar gwargwadon da sun ka samu. Akwai waɗanda gwargwadon nan da sun ka samu sai sa suka je kuma neman ƙari wani wuri. Akwai waɗanda sun ka shiga wani aiki wannan ya sa kamar sun samu aiki waɗannan duk karuwa ne amma ban cewa kamar sai da sai kowane da mun ka samu mun kai ma gwargwado ga inda yake yau a cikin wannan matasan akwai waɗanda suka zaɓi fanni na noma shin sun tsaya nan suna aiki tare da ku a wannan bangaren na gandar na ko kuma sun ce sun kama gaban su ne mu dama kamar lisayin mu ba mutum mu gwada mishi ne ba dan ya tsaya da mu sannan muke yi mu zama magidancin kanshi wanda an ka koya ma in ya zamanto bayin komi ya komo kamar gidan jiya kenan mu ba mu ci gaba ba shi bai ci gaba ba a ɗazu kun fara taɓa da matsalolin da kuke fuskanta a wajen bangaren na noman gandar naku kamar lokacin kafa gandar naku zuwa yanzu ya ne kuke tafiyar da ayyukan naku To mu akwai kama yanda muke yi mutane da dama suna iya ce muna kama ga gandari haka ina da gona ko kuma ina da wurin da ni keɓe da ina aiki sosai na karkara haka na inga na garake amma yanzu ba ni da ƙarfin yin shi ba ni iyawa. Kenan in ku kuna iyawa ku yi tare da matasa. haka ne muke da kamar mutane da eh, zan cewa wuri-wuri haka da yawa da mutane suka bar muna sun ka bamu kama amana mu kula da wurin kenan nan ne muke doka kama a ce yara samari ko kuma 'yan mata ma da a kusa don su zo a gwada musu ayyukan da ake yi mu gaskiya aikinmu shine gwargwado da muke yi mutane mu gwada musu kun ga haka yayin da in an ɗauki zancewa cewa kamar misali iri ga yanda ake sa shi ƙasa ga yanda ake gyara ta shi irin ga in ta hito ga yanda ake kula da shi ga yanda ake da baya kuma a nemi kamar sarrafa shi ya zamanto kamar in doki na aiki sosai da, da ta makka na sarrafa ta mu yi kamar wani shayi da ita ko mu yi wani gari da ita kuma a yi ayyuka da yawa dai da ake iya yi kuma su gane da gayanin da ake yin shi don mutum ya samu da baya shi ma ya je ya yi can gaba. kamar yanzu wasu manoma 'yan uwanku ba su gane yadda kuke ta da aikin kamar tun da ku kuna noma ne tsawon shekara ba ku tsaidawa matsaloli kamar yanzu da president ya gaya mana su suke sa wa'ancan manoman ba su yin irin naku shin menene sirrinku to in akwai ruwa ga wuri ruwa an ce ruwa kuma ga rayuwa dan in babu ruwa na kirki kuma ruwa isashi ba iya ai kamar noman rani tunda an ce rani kenan babu ruwa to ya zamanto da kamar akwai garuruwan da ko akwai tabki haka ko ruwan da dai za su kwantawa akwai lokacin da ruwan nan sai su shanye in eh, damana ta shaye kuma an san da wannan an san da an shiga cikin wani hari can daban mhm. kenan ba ko ina ne ba ake iya kama a ce a yi noman rani kuma noman ranin nan da mutane ke tsammanin a yi shi ko ma akwai ruwa wata ran kamar a ce forage haka in an yi forage ko an yi rijiyoyi kun ga ana ɗiba ruwa sosai sai ku gani kamar da rijiyoyin garin tsohin rijiyoyin da ke ba mutane ruwa sun hoke to in a yi noman kama a ce eh, ko albasa ce ko tomati da za a yinta sosai ba za a saidawa ba an ɗauki a ce ruwa kuma sun rage gagari ko kuma ma babu su cikin rijiyoyi kenan kun ga ba a gaba ba don shi ne mu ni lisahina kamar da nake yi ba a iya a ce ko ina a ce duka shekara ya kamata a yi aikin noma akwai garuruwan da ko ana so babu ruwan isashi da ke iya su sa mutane su yi noma yadda ya kamata kenan lisayi ne ya kamata mu yi kuma mu san mu canza zan cewa abinda muka saba abinda muka saba ci kun ga da an san mu da cin hatsi da dawa da wake da itatuwa hakanan nan ƙanana ko manya da mutane ke rayuwa da su yanzu an fara kawo lokacin da nasaru sun ka zo su sun kawo muna yanda abincinsu sun sa abincin nan nasu shine da dole mu yi don su ci sun tahi amma kuma yanzu mu kuma mun shiga cikin nasu al'adu na cin abinci shine mu ma muke so mu yi da kakannin kakanninmu ai ba su san fam da ta ba ko ba haka ba mhm. yanzu kamar in kun ɗauka kuma misali abincin da mutane ke ci yau yana kawo mutane cikas zuwa kamar lahiyar jikinsu kun ga in hwa ne a san menene muke son mu ci da mutanen kasanmu. mi ƙasar mu ke iya ta yi cikin gonaki mu muke iya mu yi cikin gonakin ga namu abin da muke iya mu yi ya kamata mu yi shi sosai ya zamanto ruwan mu shi takin mu isashe kuma eh, mutane suna iya su aikin yadda ya kamata tunda ina jin kamar ran mutane na cewa a dan mine ne sai an kawo wani abu da ƙasar waje dan mi sai an kawo wani abu da ƙasar waje mu ho ƙasar mu mu ma akwai abubuwa da yawa da muke yi muke aikawa ƙasashen waje ba wanda ke tambayar kanshi ne tattasai da ake yi wajen difa in an aika ta Nigeria ko Ghana me ake yi da ita wannan tattasan hauna zuwa ha ha Ingila ha America kuma ya zo muna cikin an yi sarrafawa a zo a saida muna shi da tsada ba mai kula da wannan kenan kowa ya gane da kasashen duniya kowa akwai abin da yake yi ya saida ma waɗansu akwai abin da yake saye ga waɗansu shi ma ya yi da su haka ne duniyar mutum baya iya cewa shi ya ishi kanshi ƙasa ba ta iya ta ce duk abin da za ta ci mutanen garinta za su ci ya isa kowa ya kamata ya babu ƙasar da ke iya haka kun ga in kun ɗauki yau amerika da agaba akwai abubuwa da yawa da suke saye ga waɗansu haka ne mutanen waɗancan turai europe su ma akwai abubuwa da yawa da suke saye kun ɗauki ne yau kamar faranshi da ta yi muna milkin mallaka ai mangoro kun ga mu akwai lokacin da mangoro ke yi ko su shekara duka ko ina in kun je kamar cikin kantuna kuna ganin da ana sayar da mangoro kuma babu wurin da za a cewa cikin ƙasar faransa akwai uwan mangoro ɗari da ke ba da mangoro amma sun yi tsari sun san da in akwai lokacin da a ce afirka babu mangoro sun san su je aziya su nemo kenan komi kamata ya zama da ya zama cimaka da 'yan ƙasan su ke bukata sun san hulɗar da suke yi don ya zo gare su mu ya kamata mu yi lisahi da wannan abin da ƙasa ƙasan mu ke iya yi ke bamu tunda amfani in kun diba abin da zan cewa ake nema ga abinci yau kamar dan mi ake cin tomati mutane suna ganin kamar tomati dan su sa miya ta ja ne amma ba dan shi ne ba da harko ake cin tomati dan cikin tomati akwai sinadaran da ke sawa da gina jiki ko ba da lahiya ga jikin mutum mu muna da abubuwa da yawa cikin an ɗauki kamar cikin abin da ke hitowa gare mu kamar wata cawa haka da sauransu akwai abubuwa da yawa da ke hitowa da ke da sinadaran da su ma suna kula kamar da, da, da tomatin nan da muke son mu kawo da, wani, <laughs> da wata ƙasa. wasu a fannin kiwon lahiya wasu kuma suna umarnin gangar jiki da sauransu. haka haka ne. gode dan tata mun sake dawa kunkun. alhaji jibobanya shin manoma suna iya su yi noma tsawon shekara kuma su samu sakamako a yanzu kun taɓo muna wasu daga cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu kan wannan wani irin matakai kamata a ɗauka don ya zamanto hakan ta yi to ka san hanya na hwari da an ka ɗauka ita ta ya kamata a bi shugaban ƙasar nijar yake shi in ya hau milki diyan nijar za su ki da diyan nijar mhm. kenan taki na hwari kenan magana na hwari kenan ƙasa duka ya kamata shugabannin shi ya zamanto suna da nuhi yaya ne za su ki da mutane shi wannan aiki ne na fari in dai mai gida bai san ba yaya zai yi ya ki da iyalin shi akwai matsala to akwai matsala kaman ka san mu ya zama tilasta gare mu ya zama kaman al'adu yana cikin kanmu muna so hura inda ka iske ba are duka in ba ya sha hura ne ba ba shi daɗi ba <laughs> kenan hura wannan haƙi ya zama muna kaman al'ada in ka ɗauki kaman dawa in ka je wajen dandin nan inda ka je duka shine aka kawo maka in ka ɗauki wace ya zama muna shi ma kamar wani al'ada haka ka gani nama waɗannan abubuwa duka kamar yana cikin kanunmu in dai ba ka same su ne ba babu lafiya to kenan ya kamata mu keɓe wannan mu tabbata mu ce to wannan abun tunda shine muna unhani ina ne za mu same shi mu yana iya noman shi in bai iya noman shi sai mu bi hanyar da da yake ba tilas ne ba a ke Niger duk abubuwa da muka ci Niger ya yi shi tunda ƙasan shi bai iya ka gani yanzu masara gidaje da yawa in ka je kana iska masara ne ana ci mai mun san Benin da su Burkina ƙasan su yana iya yi kenan muna iya mu mu noma wani wani abu wanda za mu kai musu sai mu ɗauko nasu mu kawo. Mm-hmm. Wannan aikin da za mu sa aikin noman nan kuɗi ya ci. ka gani akwai iri akwai taki akwai horo akwai nema da ake yi akwai sarrafa da ake yi to waɗannan ina ne za a samu kuɗi wanda zai yi wannan aiki to matsalan shine sai ka iske duk kuɗi da za a aika wajen noma muna jira ne sai ya taho muna da wani wuri ana jira bank mondial ana jira america ana jira wani kasan turai kai dai ana jira ga wani yaya ne abinci da za ka cira ni yanzu cikina in ta in baka in ce to rike mini ciki na amma kuma ina so in zama ni mutum ne wanda ya bada cikin shi duka bai da yauci tunda wanda yana rike da cikin ka shine yana rike da ikon tunda ciki bai tambaye ka ka rasa bashi au ka bashi da hanya mai kyau ko ka yi sata kai dai akwai wata hanya da zaka bi shi dai ba dole sai ya samu ciki shi ba zai yarda ba kenan ya kamata wannan aiki da zamu yi a ce kudi tsaba namu mun hidda shi mun kebe shi cikin lissafin kuɗi kashe-kashe da aka yi a hidda babban wuri a ke wannan kuɗi mun hidda shi don mu bunƙasa noman cikin ƙasanmu. To, abin da zai bi ta shine yanzu wuraren da za a yi. Ka gani nan kuma akwai cikas da ake yi. Mun ke iri da a gare mu da yanzu ba zai aikata ba mhm. tun da lokacin ya can Kenan ya zama tilas wuraren nan da inda aka yi nazari na iri kamar su iniran su university haka su ikrizat su agreement wannan wannan wurare ya kamata gwamnati idon shi yana bisan su don ya gani yaya ne lokaci duka in ya zo wani iri iri ne gare ni wanda na tabbata ruwa an ka yi ga irin shi ba a yi ruwa ba bana ga irin shi noman rani zai yi ga irin shi ya zamanto waɗannan kuma an shirya shi yana ga hannu mhm. gwamnati ya tabbatar da wannan Eh, masanan an aikata su kullum an aika su su yi horo kuma an ba su kayan aiki kai ya zamanto laboratoire inda aka nazari a binke sai ka iske ɗaki ya yi babu komi babu ma wuta balle a ke ma'aikacin an sashi cikin aikin da ya to bayan waɗannan duka ƙasan ma inda za a shifka ka gani yanzu in ka ɗauki wajen birnin gauri haka ƙasa ya gashi amma kullum yana cikin kanun mu a haƙi nan dai ne in ruwa ya faɗi hab sai ka gani an tashi ana sa hake ga alhali ko kasan ya gashi ba a kawo mishi duk wani tallafi ba babu wani taki kenan ya kamata a miƙa ma masanan nan su duba wannan ƙasa wani iri taki ne za a sami shi an gare horin nan za a sa an gare nan za a sa wani iri gare ne ya kamata a sami mhm. tunda ba abinci duka ne mutum yana so ba kai yanzu kila ke wace kike so wagga kila ita ba wace take so ba hura take so wancan shi shinkawa da wace yake so kenan kasa duk akwai abin da yake da shi akwai abin da bai da shi jiki duka haka nan akwai abin da jiki yana da shi akwai wanda bai kenan abin da bai da nan shine zaka nemo mishi ka kawo mishi kenan wannan kuma ya kamata masana wasu iniran da university su yi bincike kasan duka suke kasan doso ga irin takin da yake so kasan zender ga irin eh, taki da yake so kasan maradi ga taki da yake so kasan agadez ga abin da yake so kasan tilberi ga abin da yake so kasan yami ga abin da yake so wannan kuma lisahi ne kullum kuma ana zuwa ana duba yanzu ruwa wurare da aka keɓe inda za a yi noman ranin nan ya kamata wurare na a shirya su tun da wuri-wuri kowa ya san ina ne ruwa yake gudu an san ina ne in an yi tafki wannan tsakanin mutane ne tsai da ruwan nan in an tsai da ruwan nan an san ruwan wannan yana kai damana daga damana sai damana mhm. kenan manoma sai a nuna musu wuri a to ga wuri an gyara shi yanzu haya aiki yana zuwa gare ku kenan mun yi aikin harkan kasa kuma na ga muku tun da baya mhm. akwai waɗansu wurare mutum ko suna so yi aiki ba su da kasa wannan zanki an ida shi mhm. zancen yanzu kuɗi na aikata an tsara shi mi zai saura yanzu manoma ne za a ke musu salamu alaikum yanzu kai aiki ya koma gare ku shugaban ƙasa kowa ya san lokacin kunce lokacin da aka fara noman shinkafa mhm. in ya zo duba wurin ya yake yi shi da kanshi shiga shi kai to in shugaban ƙasa ya shiga yaya wanda a baya yaya ya kamata a ke bana inda mun ka sa ƙarhi pom de terre ne tunda ya zama muna tilas yanzu ya zama al'ada tunda dai al'adar da a gare mu yanzu ya kubce muna da shinkawa in kana so shinkawa sai ran buki babban buki ne zaka ci shinkawa yanzu rana duka ko cikin karamin gida kana iske shinkawa shine aka ce tunda shine bai da tsada kuma shine ana zahin samu kuma shine dahon shi bai da wata wuya kenan ya zama tilas gare mu mu duba wuraren inda nan pam de terre ne zamu noma waɗannan mu ba su wannan kayan aiki kuma mu bi shi da ilimi kuma mu ba su dan ƙarhi wanda za su yi muna noman wannan pom de wurin shinkafa ga gani ruwa yana gudu kilomita 550 tasowa daga iyakan mali <laughs> ala iyakan nigeria nan kuma ya kamata a keɓe wurare kuma don zai samu dama eh, wannan wurare mun san shinkafa ka irin shinkafa da ake so bayan waɗannan kuma inda aka yi wace shi ma cikin mu an san ina ne zai wace shi ma a keɓe shi inda za a yi dawan a keɓe shi abubuwa da za a yi duka a keɓe wurare sai shugaban ƙasa ya zo bana abin da ni ba da pom da nike so ton haka shi da kanshi zai zo ranar buɗa da ministan shi mai noma masu ilmi duka su zo yake bana manoma na baku ina so fom ton kaza mhm. kuma in kun yi shi kaf ku yi fargaba ni zan saye shi ka gani a akida eh, waɗanda suna hospital da sojoji a akida ɗiyan makaranta a da ɗiyan kasu wannan namu ne fom da kuma kuɗi namu ne mu ne za mu sai sai ka iske abin da za mu ci da sojojinmu ya hito daga pakistan ko ya hito daga wani wuri bai kamata ba kuɗinmu ne ka tsaba mun ka ɗauka mun ka kai can hatta ma kila abincin da muka ki muna iya mu same shi nan bene muna iya mu kai shanu mu sai da bene daga can sai mu sayo abin da bamu da mu ci gaba ka gani irin waɗannan salo irin waɗannan shiri shine wata rana ba a ke gai shi yasa an ka girka itwazen ina tamani yanzu ya kamata a ba su ƙarfi wanda za a yi hulɗa kowa a bashi aikin manoma ga aikin da nake jira gare ka mhm. manomi gashi kai eh, masanin gashi kai mai saye masu sayen nan duka masu kuɗi nan a ce musu ya zama tilas ba ku da izini ko kawo fom da tar daga wani wuri in ba namu din ba ya gare ba ko in an lisa an san namu nan bai isa sai ake cikon mun ba ku dama ku kawo da cikon ah. amma sai ka iske babu da tar muna da shi sai gashi na an hito daga wani wuri an tafka cikin kasuwa waɗannan da saidawa da zamu yi sai ka gani ba baka iya saidawa wannan bari za ka yi ka gani a wajen nono haka nan ne wajen kaji haka nan ne wajen shinkafa haka nan ne wajen abubuwa da yawa waɗanda mu da kanmu muna iya mu sarrafa su muna iya mu yi su kuɗin da aka kai a kawo su ana yi a sa su nan mu ma mu unhana ba a yi haka sai a ba wani sai a zo a jira a ce a muna jira kasuwa ya kawo muna ya ne kasuwa zai kawo muka ba zai yi wa ba ka gani irin waɗannan ne shinhiɗe shinhiɗe in ba an yi su ne ba ba zai yanzu in an ƙare sai a yi hanyoyi masu zuwa wurin noman nan mhm. in an yi hanyoyi kuma a yi gidaje inda aka riko kayan ko waɗansu kaya ba su so zahi waɗansu kaya kuma wurin zahi wani albasa in ka sa su inda garuwa ba sai ya ɓaci ba wani tattasai kowa a ajiye mishi inda aka saida shi inda aka iya a same shi kuma farashi wanda zai ba manomin shi ma ya hita mhm. kakan in ana haka Eh, ba zai yiwa ba a ce Nijar baki da kanshi ba. Madalla, masha Allah, Alhaji mun gode. eh Usman ɗan tata, a yanzu kun ga hanyoyi da ɗaya bayan ɗaya Alhaji ya shimhuɗa. Shin a ganin ku idan aka kiyaye wannan za a iya kawo ƙarshen kamar shigowa da kayan garake su wani tumatir sauransu a nan ƙasar Nijar. To lalle na amince kwarai sosai da abin da Alhaji ya faɗi. Amma kuma abin da Alhaji ya ce shine ba mu iya mai komi. ba iya a ce komi mu za mu yi shi inda mutane ke lisahin ya kamata a yi haka nan su daina don in an ce wannan za a sama gaba za mu kawo cikas ga abu da yawa kun ga in kun ɗauki abincin da wani ya saba ci kun ka kawo shi ku kun ce ku shibka shi za ku kawo kamar waɗansu zancewa takin zamani ko kuma waɗansu maganunuka da za a sa ma itacen da in an sa su abin a ɗiyan itacen ga su zama alheri ne ga jikin mutum sai su zama wani cikas ga lahiyar jikin mutane yau an sani daho wa ya taba jin kamar eh, an ce wani yana da diabet diabet ba a san diabet ba da kansar ba a san kansar ba da amma yanzu diabet wani ka gani sai a ce a ah, ai diabet ne in ka gishe wani a ce a ah, ai ya tension ta buge shi don menene da babu wannan yanzu ne a haka nan da dan mi mu ba da diabet ne sun ka mutu ba ko da wani tension ko sauran su a ce yanzu mutum ko ma eh, matashi haka sai a ji an ce a ah, ai gashi nan da kansa kun gane ko kenan su kasashen turai sun yi lisahin da kayan aikin da sun kai zaman sawa kamar angare tun shekaru da shekaru su sun ka kawo musu waɗannan milatotin kenan mu kuma mun sa abin da sun ka saba yi mun sa shi gaba shine muka nan gayi mu ma abin da ya kai gare su yana zowa gare mu shine ga nan ga shigo muna sosai kenan yanda alhaji ya ce ne mun san da ba mu da karhin yin masara ina ake iya masa kungiyar ga ta platform paysan ba niger kaɗai take ba an girga ta ne cikin kasashen afirka da yawa kenan su ma akwai eh, zan cewa hudar da suke yi tsakanin su ai waɗansu su taimake mu wata ƙasa ta taimake mu sayan kamar albasan mu mu kuma mu sayi masarata kenan ya zamanto kowa an kama ma juna ne an kama hannun juna mm. an ci gaba tare amma in je in dibi abin da waɗancin ke yi in ce wanda suke yin nan da suke kawo muna zan kokarin a ce kas su ƙara kawo muna mu za mu yin shi mu ma a ce wai kamar kishin ƙasa ne wannan ba kishin ƙasa ne ba tunda in ka ce ka ɗauki nauyin da bai baka iyawa sai ka haɗu ka jimma kanka bai ka ci gaba ba kenan ka a yi lisan cewa duk abin da ka gani wani wuri duk abin da ka gani cikin kasuwa da ya hito da wani wuri ya kamata mu yi shi akwai abin da ba karhin mu ne ba ba za mu iya yin shi ba akwai abin da karhin mu ne mun yi kowa iyawa mun yi kowa iyawa ni na yi lisanin kamar ta maka da babu kasashen da ke sawa yal maka kamar mu amma ba a yi shekara goma ba yanzu waɗansu sun fara himu da in kun ɗauki mauritani ko mali ko burkina sai dai su je ana moringa ta maka amma yanzu suke aika ta cikin kasashen duniya da yawa alhali kuma daga nan suka dauki suka kai daga nan sun ka koyi ya ake shibkat kenan mu duk abin da mun ka ɗauko muna nan muna ta biɗa nazarin menene kuma ba mu yi su waɗancan sun rike muna haka hakan gaɗin da muke yi ga yadda za mu yi shi in kun ɗauki ƙasar burkina da ƙasar mali mangoro dai da kun ka gani kuna gani ana juyi-juyi na mangoro da ake sarhawa a ce mangoron ƙasashen kamar mali da, burkina su sun yi tsari ne yanzu an wuce shekara ashirin da yanda za su iya su yi shi sun san da mutane na shibka mangoro mangoron ga ne mun ga. in an yi shi ba kowa ke iya cin shi ba kenan ya za mu yi sai a yanke shi a busar da shi a aika shi kasashen turai su su sarrafa shi su zo su sai damuna da tsada abin da yi wanda mun kai mun ka saida kun gani ko kenan lisayin da kamar yadda yake hudi ne e-trozen din nan lalle tsari ne muhimma da ya kamata a ce an ba karhi sosai da zai iya diba me ya kamata mu yi me ya kamata a ce za mu ci me ya kamata mu kawo da kasashen waje shi ne ni nike so mutane su gane ba a ce komi sai an ɗauke shi a ce ga mu ma sai mun yi shi ruwan mu ba su ishe mu ba ku ga cikin wani wuri a ce a ai mutane sun saba su sa pomme de terre sai wani ya zo ya ce musu wai to dan menene ba ku sawa kama albasa to yanzu sai a fara gyaran wuri kuma a ce yanzu bancin pomme de terre nan mun ka saba aikin ta yanzu za mu kara shiga cikin pomme de terre in kun diba kasashen turai wanda ke yin kama alkama alkama kurme ke yi shi kadai a ce an tuka wannan in ma ya gama da wani abu shi ne a karhin shi kuma an san da ton da ton da ton da ton da za a nema an san ana samun shi wajen shi mu kuma sai a ce manomi ya saba sa wa pom da ta ba a bashi karhin ya ƙara karhin shi ba shi kan kanshi sai a zo a ce mishi kuma ka sa albasa kuma ba dan an zo an bashi abin da zai sawa albasan na ya zama mai karhi ne gare ta ba mhm. ba an nuna mishi ne da kasar shi tana iya yi shi ba amma dai dan a ce kulum a kuwan ga kadai ne kuke ya kamata ku yi kuma da an zo a gani da kuna iya yin komi alhali kuma wannan kin kai ba zai baku sakamako na gari ba haka ne wannan shine ake cewa rabu makaho da majayi alhaji wani irin jan hankali za ku yi zuwa ga su kansu manoman zuwa gwamnatin irin kira za ku ƙara yi don ya zamanto cewa an yi ta cikin wannan da'in da da ake ciki zamanto manoman mu sun mai da hankalin su kan alkibla guda sun samu damar mai da hankali kan abin da suke kuma su masu umana da noman da suke yi. To, ka san ni kira in dai kira ne inda ya kamata ta kai wajen gwamnati ne ya kamata ta kai mhm. tunda manomi wanda ya hidda rigan shi ya zo yake rana zo ka buga shi dai ya ba kan shi babu manomi wanda zai gani ruwa yake bai aiki kowane irin manomi yana shirye kullum ya yi aiki ne amma inda kikas din shike shine kayan aiki ne wata rana shine zai kawo muna kikas ka san manomi in ya yi shekara guda bai samu damuna mai kyau ba yana kai shekara uku ka ya samu kanshi ba su suka ka gani in ka sayi buhu cikin damana kila bai wuce ka goma sha biyu da rabi to in dai da rani ne sai ka iske shi eh, dubu, shida to ka gani kenan sai ka yi buhu uku sannan ka biya bashi buhu guda to in mai babban iyali ne ka gani buhu nawa ne za ka ɗauka da rani sannan ka samu ka ƙetaro kenan bashi wannan ya yawa in dai ba an kama musu su hita wannan bashi ne da wuya su samu su tsaga kanshi kenan kira da zan yi shine gwamnati ya kamata irin wannan tsari yanzu sun sa cikin takardar namu za mu kokarta abinda muka iya ci abinda muka iya yi cikin ƙasar namu za mu kokarta mu yi shi yanzu abinda bamu da ƙarhin yi shi ya kamata mu yi unhwani da ƙasashen waɗanda a kusa gare mu tukuna kowa ya san noma ba sauki ne ba ba kaman bariki ne ba ya kamata a yi tunani ya za a buɗe hanya wanda su manoman su ma za su yi aikin cikin sanyi cikin kwanciyar hankali ka gani yanzu haɗace haɗacen dangayi noma wurare da yawa inda aka noma da yanzu in ka je wajen lak mutane masu noma duka an hiddo su an kawo su bisa rairaye waɗannan wani babban hasara ne da muka samu kenan ya kamata a gani yaya za a yi a samu kwanci hankali ya zo don mutane su samu su yi aiki bayan iri in ma an yi noman ya kamata gwamnati ya buɗe wurare inda aka iya wannan abinci a zuwa a iske shi kamar abin da aka ce kontuwar akwai wurare da yawa waɗanda inda albasa ɗinmu za a iske shi ko inda wani naman ko abubuwan dai cikin ƙasarmu inda aka yi a shi ba kenan wannan babban kira ya kamata a mai da hankali a san duk ƙasa da ya tashi abin da ya tada shi shine noma to da babban murya zan kira ba mu iya yi komi abin da ba mu iya yi nan in akwai wani makwabci wanda yana yi shi in unhwani da shi in kai mishi shi ma ya kawo mini shine dalili a taru shine dalilin mu haɗu wani haɗaki haɗaki kuma ina ja hankalin su sai ka gani bisa iyakan gona sai a bugi juna sai ka gani an kashe mutum abin da bai kai bai kawo ba gashi nan kuma akwai hanya da aka bi wata rana kuma sai ka gani garuruwa ana nan ana tura wurin noma kowa yana so ya gida amma an manke da abin da zai ci damu ƙasan nan ana nan ana so an maida ta kamar dai kayan kasuwa ba haka ba ƙananan mu yara nan za su taso mi za su iske ya kamata in ma ana ƙara gari a yi ƙari bisa lisahi bisa tunani wuraren da a gare mu na kan mu ɓata su kuma kuma ina muku kira ku ƙara bisa abin wanda kuke na gode. To muke da godiya. madalla masu mu ina ganin cewa dai nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta yau shi dai noma shine gimshikin gaban ƙasa domin ta hanyar shi al'umma ke samun sassarci maka har ma ta kai ga sayarwa wannan kuma shine ke bunƙasa tattalin arzikin ƙasa kenan ya kamata gwamnati ta kama ma manoma kuma kowa ya kawo nashi ƙoƙari wajen unhwanin da kayan da manoman suke nomawa wannan shine zai ba su ƙwarin gwiwa su mai da hankali kan ayyukan da suke a madadin bakin namu alhaji babanya shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma ta ƙasar Nijar da usman ɗantata shugaban ƙungiyar afrik foundation jeune Hawa Usman nake muku sallama sai wani lokacin Allah yarda kun sare mu kan inji tare da ban hannu Amina Hassan mu kasance lafiya.